yang faɗi bai ban gaurin ba ba san daga ina zuwa ina ne na kamisiyar ko na kyau ne ma to to line up daga kulto na'am na gan shi arahu eh, eh, ladai ko wala ara fihi khumsan ko arahu arahu lil abdi duke kenan da ne bawan ne wala ara fihi qumus ba shi kenan ba wai ba ba ka fa ba khammasa shi illa fi ma'uzin fa'ali sai abin da aka yaƙi shine ake kafa shi biyar a zaki ibn qala ibn wahab rahimahullah an amr bin al harisi والليث عن بكير بن الأشج أن المغيرة بن شعبة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل أصحابه يا كشي أبو كمفر نقاش بكير وجاء بجنائمهم بجنائمهم يزول بكير فتركها rasulullahi anabi bai karba ba wa ba an yi karriba ya ma ki yadda ka dai kusan to dai ba ba ka musulun ta ba da dukiyar an ne ke dukiyar ka wa huwa kafiru wa hum kuffaru to saboda ka ga yayi daidai da wanda ba wanda ya taho da dukiya daga garin abokan fada ya zo iya kafuwanci ya zo iya wane ne shi kenan ya musulunta kila wannan ma za su iya turo bayi je in ka je ka sayar da kayan nan ka dawo da kana da kaza da sauransu kaga da yake ba wani zai shiga hadari ba a tsoro don abin da zai faru shi kuma zai tashi zai amfana da kansa sai musu zun sabon fa kawai ibn wahab yace an laifi an rabi'ata annahu qala fi qibtiyyi ba qibti ne farra da gudumin ارض العدو دغ قسم مكيا بمالي وعليه الجزيه وما سنن انا بيس جزية قال المال مال الذي قر به دوسي عليه تون دي بدون دوسي عليه وإن جاء مسلما قد يا يا مسلم فالمال له وهو من المسلمين shi kuma wannan yana daga cikin musulmai kala ibn wahab rahimahullahu an uqbat ibn nafi' an yahya ibn sa'id annahu qala man asarrahu al-aduwa man asirahu al-aduwu duk wanda makiya suka kama shi fa atamanuhu sai suka ba shi amana ala shay'in min amwalihi addi amanata. ila mani ita mana an kama shi makiyafa kama shi suka ba shi amana ba ta manuhu saboda mu al'umman annabi ana taimakon mu ne da amana tsare amana ko tawa muka ba mutum amana ta mu cika duk inda kuka adawa da shi in ma za a yi adawa a yi ta bayan ka ba su suka kama shi eh, a duk ɗin na manuhu ala shay'in min amwalihim to falyu'addi amanatahu ila man itamanahu amma abin da ya aka fa nan shi wa in kana mursalat in aiko shi akai yuqaddaru ala an yatakhallafa minhu sai a kaddara yadda zai ne da gare su wa akhudhu min amwalihim ma qadara alayhi zai ɗebo su abin da zai iya ɗebowa amma ban da wanda suka bashi amana min malami yuta man alaihi falyafal sai san yadda zai yi su tsaro amma wannan amana da aka bashi ibiya su ya kai musu amana su tun da Allah na taimakon mai amana mai tsare amana ko dukiyar kafiri ne kakka taɓa masa balle ta musulmi ba za ka tashi gwada wayanka ba sai inda aka baka amana inda aka baka amana ba yadda za a aikace amana wurin ko da kafiri ne ya isa ko namu